yanzu ke ya sunan ki ke wannan gajeriyar nake ka bayar nawa kika bayar <laughs> ballan bada kike ke ke ke nawa kika bayar kai dai na baba kana da matsala hmm. me yasa ba mu yi magana nan tun daga farko ba da ka gaya min gashi gashi ai da sai in ka maka dubuwa wannan mai kama da rakuman nan kaga ba dan na san yarinyar nan ba eh. na rantse da girman Allah kuɗin ta zan watsa mata ai kwa sai dai na na na ai kwa sai dai ka furga ta maka a jirgin ruwa za ka tafi in kin mutu shikenan ba na wani wahala kaina ni ba da mutun ya mutu nawa na kai suka mutu amma ko kuma kuna jin shi yana faɗa gidan maganganu ba za ku iya buɗe baki ku ba shi amsa abin da yake faɗa ba yanzu shikenan ita wannan mai dogon nawa kenan nawa kika bayar dai a'a akwai saura ta biya ta biya akwai saura ai kafin sa tafi akwai wannan mai kama da kurtun fa <laughs> ni ma dubu wannan mai kama da kurtun no ta kawo ni a jirgin ruwa a eh. ka'ida ta dama ni ni na ga muku ba zan dauke ku a jirgin sama gaskiya ne daga faransa zuwa egypt ina kai mutane faransa kai malam da Allah kai shiru ne wani irin magana ne duk irin yadda nake son ka eh. so wato karin da kun saba yi shin kuka zo kuka musu ka anshi kudin su ko gaskiya anti ke ma an miki ne Karya suke muku makaryata ne. Wannan wajajen da suna ce za su kai kuɗi ma ba su taɓa zuwa ba. A sai da yan ku yake makarya ai ni saurayi na ne. Ƙwarai oh, kuwa saurayin ta kika ce. To karya yake muku ko ku anshi kuɗin ku yanzu nan. Eh. Wannan wani irin abu ne eh tsaya kai malam da Allah. karya ne ko gaskiya wannan maganar da antin nan take faɗa. Ka ga ku biya ni kuɗaɗen mu. ya ya ya Abin shurba ba abin da za ku Tsaya. Kin ga inda yana ce zai kai ku? bai ma taɓa zuwa wurin ba ya'yan mutane wallahi ya'yan mutane suke ɗibawa su kai can su je su kai matan mutane suna suna suna suna ta iskanci sai da ku za su yi Allah ni ka ni ba ni rubuta ni da ake gane mutu ne na rubuta na annan za ku biya tsaya eh? wallahi ka ba da ba ba ni ba su mun ba shi dubu ɗaya ni amma ku wallahi yau ta ta